Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau Litinin ɗaya ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin ɗaya Sarfila hashin gumel ne tare da babawa ko makiyar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun afka garin Amarawa da ke yankin Ilela da ke gabashin Sokoto. haka kuma gobe talata ake sarar najeriya za ta fara karɓar kasan farko na allurar rigakafin virus muna kuma ɗauke da rahoto na musamman sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan washington amma da farko sai an fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A yau Litinin Iran ta maimaita kiranta ga Amurka ta ɗage mata takunkuman da gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump ta kakaba mata domin sake shiga tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. A wani taron manema labarai a birnin Tehran a yau Litinin, mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran Sa'id Khatib Zadi ya ce inda gaske amurka take neman sake buɗe tattaunawar yarjejeniyar nukiliyar hanya na nan a fili amurka ta ɗage takunkuman babu zancen ɓata lokaci a wannan hanya mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen iran din ya irin waɗannan kalaman a jiya lahadi game da batun maido da tattaunawar yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 da ake kira joint comprehensive plan action ko kuma jcpoa a takaice da ta dakatar da shirin nukiliyar tehran kana ta hana ta ci gaba da kira makaman nukiliya wani mai magana da yawun fadar white house ya maida martani a jiya lahadi inda ya takaicin kalaman na iran amma ya ce amurka a shirye take ta sake komawa ga tattaunawar diflomasiya mai ma'ana domin cimma fahimtar juna wurin biyewa yarjejeniyar ta jcpoa wasu bayanan majalisar ɗinkin duniya sun nuna ƙasashen yankin sahel sun fi yawan aurar da ƙananan yara a duniya inda sama da rabin matan yankin ake aurar da su kafin su cika shekaru goma sha takwas wakilin muryar amurka a burkina faso henry wilkins ya ɗauko labarin wata da aka taɓa mata a wurin wuri da ta guje wa mijinta mai shekaru 54 wanda yanzu ta zama abin koyi ga mata da suka kubuta ga irin wannan auren yankin sahel wanda baya samun ruwan sama sosai da ke wajajen hamadar sahara ya hada ne da kasashe kamar burkina faso wadda fi yawan auren da yara a duniya vivian sabadugo da aka sauya mata suna saboda a kare ta ta yi rayuwanta ne a burkina faso inda majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da rabin adadin matan ƙasar an musu aure tun suna yara iyalanta sun tirsasa ta shiga aure tun tana da shekaru goma sha biyu sawadgo ta ce an yi alkawarin ba da ita aure ga iyalan mijinta tun lokacin da aka haife ta wanda yake da mata hudu da 'ya'ya da yawa bayan ta arce ta samu mafaka a wata cibiyar da wani coci ya kafa wa 'yan mata da suka gudu daga irin wannan auren ta zauna wurin tsawon shekaru goma ta kuma karasa karatunta yanzu ta kai shekaru 22 kuma ɗaliba ce a jami'a ta bar cibiyar amma tana komawa akai-akai tana wayar da 'yan mata kamanta da su kuma suka gudu suka bi jeji wanda ake kokarin kare huskokinsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Litinin shugaba Ausan su ce ta bayyana gaban kotu wanda shine karon farko da ta fito a bainar jama'a tun lokacin da aka kama ta tare da sauran manyan jami'an gwamnatin ta ta farar hula bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin a ranar 1 ga watan Fabrairu. Lauyan Suci mai shekaru 75 a duniya ya ce shugabar tana da alamar koshin lafiya yayin da ta bayyana a kotu ta bidiyon yanar gizo a naifita babban birnin kasar. lauyan ya ce masu shigar da kara sun zarge ta da aikata laifuka guda biyu a zaman kotun da farko yunkurin tunzara borin jama'a kana sai laifin saba ma wani bangaren dokokin sadarwa na aiki da na'ura ba tare da izini ba a baya an zargi su ci da shigowa da kuma amfani da wayoyin rediyon tafi da gidanka da ba musu rajista ba da aka gano yayin bincike a gidanta da kuma sabawa dokar kasa kan bala'o'i daga Allah inda ta gudanar da tarukan jama'a da ya sabawa ka'idojin covid-19 a ƙarshe wani binciken kasa da kasa ya nuna ana samun karuwar amincewa da allurar rigakafin covid-19 a kasashe da dama idan aka kwatanta da karshen shekarar 2020 lamarin da ya fi yawa a birtaniya da kuma sweden a yau litinin ne wata kafar sadarwa ta kasa da kasa ta cnc ta buga sakamakon bincike da ta gudanar a kasashe guda shida da suka hada da birtaniya da faransa da jamus da japan da sweden da kuma amurka jin ra'ayoyin mutane ya nuna kashi 89 cikin 100 na 'yan kasar burtaniya suna ra'ayin yi wa mutane allurar rigakafin idan aka kwatanta da kashi 65 cikin 100 a cikin watan nuwamba a sweden kashi 76 cikin 100 na mutanen da aka ji ta bakinsu suna ra'ayin yin allurar idan aka kwatanta da kashi 51 cikin 100 a watan satumban shekarar 2020 tsofaffi da masu matsakaitan shekaru su ne ake sa ran tana yiwuwa su fara samun rigakafin tun cikin watan nuwamba a cewar binciken labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala ɗaruruwan 'yan bindiga sun yi daren mikiya a garin amarawa a yankin ilela ta gabashin jihar sokoto inda suka hallaka mutane da dama suka sace wani mutum wannan na zuwa ne daidai lokacin da gwamnati ke kara karfafa gwiwar jami'an tsaro don shawo kan matsalolin na rashin tsaro daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton bayan da aka samu sassaucin har-haren 'yan bindiga a yankin na ilela a kwanakin baya sai gashi sun sake juyo wa yankin tare da ɗaukar rayukan jama'a da dama ga dai wani mazaunin yankin na amarawa wanda ya shaidi yadda al'amarin ya faru sunana Alhaji Mustapha ga su yankin na sun ka zo nan garin Amarawa wurin wani wanda aka ce ma Alhaji Rabu Amarawa. Sun ka zo wurin ɗauka shi to lokacin mutane sun ka hito domin su yi kariya ga abin da za su yi. Sun ka ɗauko shi Alhaji Rabu'un da halbe-halbe da sauransu sun ka hito da shi mutanen gari suka biyo su dan kuma sun ka samu yan sanda ta da mota yan sanda sun ka buɗa mota yan sanda wuta sai an ka ce bullet din su ainihin yan kidnappers din ya kare da mutanen gari sun kai tururuwa haye da mutum kusan ɗari ko ɗari uku sun ka tai wurin su a ce lokacin su ko sai kwanton bauna ba su shiga rugar ba mutane na tahowa kawai sun ka buɗa musu ta yanzu a takaice dai kusan mutane dai waɗanda aka ganin tura su za su kai mutum takwas ko mutum goma yanzu waɗanda aka tunanin cewa waɗanda an ka ɗauka an haka asibiti. Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun, amma dai kakakin rundunar ASP ya Sanusi Abubakar ya ce bai samu tabbacin aukuwar lamarin ba a hukumance, amma dai zai bincika. Kuma ya zuwa haɗa wannan rahoton ban ji ba daga gare sa. a garin gatawa na yankin karamar hukumulkin sabon birni shi ma kwanakin nan jama'a sun cinci kansu cikin halin lahaula yadda ƙauyuka fiye da hamsin suka yi hijira zuwa cikin gari wakilin jama'ar a majalisar dokoki ta jihar sokoto sa'idu ibrahim naino ya ce ko bayan hijirar da jama'ar suka yi yan bindigar ba su kyale su ba barayin sama da mashin hamsin suka zo ko wani ya ɗauko mutane guda uku uku kowa da bindiga suka ratso garin gatawan suka biyo 'yan gudun hijiran kuma suka yi awon gaba da duk dabbobin da a cikin gata da kuma dabbobin da 'yan gudun hijira suka gudano kuma suka kashe mutane uku har lahira a ɗayan bangaren kowa gwamnatin jihar sokoto ta kara tallafa rundunar 'yan sanda da motoci kirar hilux guda 25 domin taimakawa jami'an fufada kashi na biyu inda aka umarci su yi aiki a yankin gabacin sokoto gwamna aminu wazir tambuwal ya ce wannan wani bangare na na matakin shawo kan waɗannan matsalolin wannan matakin da aka ɗauka yau na ƙaddamar da wannan yaƙi na operation puff ada karo na biyu a jihar sokoto yana daga cikin matakai sababbi da aka fito da su don ganin cewa musamman yankin gabacin sokoto an kai karshen wannan al'amarin kuma ina tabbatar muku da cewa gwamnati a tsaye take ba mu bacci don ganin cewa da da Allah da taimakon shi da addu'o'in al'umma mun kai karshen wannan al'amarin. Su kuwa shugabannin al'ummar da ke yankin na gabacin Sokoto sun gabatar da wannan bukatar akan waɗannan jami'an. Duk taimakon da gwamnati za ta yi ma talaka ko duk taimakon da federal gamman ko state gamman za ta wa talaka bai yi a ɗauke shi da inda yaka gudun hijira ba a maida shi garuruwansu. ganin dai wannan ba shine karo na farko ba da gwamnati ke baiwa jami'an tsaro motoci abin jira a gani yanzu shine irin tasirin da waɗannan motocin za su yi ko kuma akasin hakan da yake ayyukan ta'addancin ba ja da baya suke yi ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gai da Muhammad Nasir. A ci gaba da ƙoƙarin ganin al'ummar Najeriya sun samu tallafin allurar rigakafin cutar COVID-19 mai suna AstraZeneca wanda za su iso ƙasar gobe la talata idan Allah ya kai mu. Gwamnatin tarayya ta ƙaddamar da wasu sabbin hanyoyin dabaru da za su taimaka wajen tabbatar da an yi wa 'yan ƙasa allurar rigakafin cutar cikin sauƙi. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim. kaddamar da sabbin dabarun na aikin ba da allurar rigakafin ta yanar gizo da aka yi wa lakabi da tech haɗin gwiwa ce daga hukumar lafiya a matakin farko ta ƙasar tare da ma'aikatar kiwon lafiya wanda a cewar ministanta dr osage ohaniyere dabarun rajistan sun haɗa da bin hanyoyin gargajiya amfani da na'urori da kuma bin gida-gida don inganta amfani da fasahar da aka kirkiro don aikin lamarin da darakta a hukumar lafiya a matakin na farko a najeriya dr usman adamu ya ce an yi nasara sosai wajen don cimma haka. Tun da wannan ta taɓalla a Najeriya muna ta dakon yadda za a samo maganin da za a tabbatar da cewa an yi rigakafin ta an kare mutane daga kamuwa da wannan cuta. kuma ga ya kamata canza salo kamar yadda muke yi da. To shi wannan TEACH T-E-A-C-H ya kunshi abubuwa ne wajen guda biyar shine yadda muke bi da za a lura rigakafi kamar da can shawara ko sankarau ana taruwa mutane da yawa kawai kowa ya zo a yi masa to ya kunshi wannan sannan akwai kuma wani dan link da ka shiga yanar gizo domin ka tabbatar cewa an yi maka rajista kafin ka karbi wannan to mu muna murna kuma muna gode wa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da ministan mu da shi ED Dr. Faisal kokarin da suka yi kullum ba sa bacci domin a tabbatar cewa wannan allura ta zo Najeriya ana ake ran wannan yunkuri zai sauwaka wa 'yan Najeriya samun damar karɓar allurar rigakafin da ke zuwa yayin da ƙasar ke shirin amsan kashin farko na alluran a gobe talata allurar AstraZeneca rigakafi ne na cutar COVID-19. Babban daraktan zartarwa ta hukumar lafiya a mataki na farko a ƙasar Dr. Faisal Sha'ib ya ce sun aika sako ga dukkan jihohi da ke faɗin ƙasar da cewar. baya ga gwamnati da hukumomin tsaro da ke sa ido kan yadda za a rarraba allurar ya zama wajibi hukumomi masu zaman kansu su ma su mai da hankali wajen tabbatar da cewar an rarraba allurar yadda ya kamata don gujewa sama da faɗi da su a nata bangaren shugaban hukumar tantance abinci da magunguna na najeriya wato nafdac mrs mojisola adeye ta ce hukumar ta za ta duba sahihan bayanai da kuma tantance hanyoyin kariya wajen amfani da allurar ko suwaye za su fara amsar wannan allurar rigakafi ga dai Dr. Usman Adamu da bayani. Su ne waɗanda suka fi hatsarin kama da wannan. Su ne kamar wanda suke aiki suke zuwa su ɗauki samfur-samfur suke aiki a asibitoci inda masu wannan cuta take da kuma sauran jami'an lafiya wanda duk wanda baya da lafiya asibiti zai je. Waɗannan su ne daga an yi wa ma'aikatan lafiya sai kuma waɗanda suke shekaru hamsin zuwa sama sai waɗanda kuma suke da wasu cututtuka dama wanda kuma su ma ya sanya a dalilin wannan suke da hatsarin kama kama da ita wannan kuma akwai cewa gabanni kamar shi mai girma shugaban kasa muhammadu buhari da ministan lafiya da shi mataimakinsa professor kushin banjo duka za a yi musu a bayyana jama'a kowa ya gani duk dan najeriya ya gani cewa yanzu wannan abu fa ba wai abu ne ba da wasa a yanzu haka dai najeriya ta shiga jerin kasashen yammacin nahiyar afirka baya ga kasashen ghana da cote d'ivoire da suka soma cin moriyar tallafin na allurar rigakafin cutar na shirin hukumar lafiya ta duniya mai suna covax da ake son rabawa miliyan biyu biyu ga kasashe 92 marasa karfi a duniya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Shamsiyya Hamza, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. kuma sai rahoto na musamman. Lamarin tsaro a Najeriya yanzu ya ƙara munana dukkau da matakan da gwamnatin ƙasar ke ɗauka don dakile ayyukan ta'addanci. Yanzu satar mutane ya tashi daga ƙauyuka ya zuwa birane. I, e, a ce haka mana domin an sace ɗaliban sakandaren kimiyya ta a jihar Katsina. Bayan kwana shida, gwamnati samu nasara an so su. Bayan wata biyu da wannan lamari, sai kuma a jihar Neja aka sace daukacin fasinjoji su hamsin da ke cikin wata bus ta gwamnati da ke jigilar jama'a fasinjoji bayan kwana biyu da a kowane lamari aka kuma je kagara aka sace ɗaliban makarantar sakandare da ke can wurin To amma su a ranar Asabar nan da ta gabata gwamnati ta samu nasarar amso su bayan da suka yi sulhu. Ana cikin wannan bakin ciki sai kuma ga wasu mahara sun shiga karamar sakandaren 'yan mata ta garin Jan Gebe a talatin mafara da ke jihar Zamfara. Suka sace ɗalibai masu bin yawa. Gwamnan jihar Zamfara Bello Matawallan Maradin ya yi mana bayani a fadar gwamnati. ya ce ita wannan makaranta tana da ɗalibai ɗari biyar ne kuma daga ciki kididdiga ya nuna cewa ɗalibai ɗari uku da goma sha bakwai ne suka koma sa'ad da aka buɗe makaranta. Daga ciki ba tabbatar da lamba waɗanda aka doka ba domin maganganun da muka yi da malaman makaranta da shugabanni daga ciki an samu mutum 65 duk da uwaye sun shiga sun fasa makarantar suna fasa kayansu saboda ka har yanzu babu ainihin takamammen wayanda aka ɗauka kuma muna da hanyoyi na tabbatar da an nemi inda yaran nan suke amma alhamdulillah duk wani jami'in tsaro da ke jihar zamfara mun tura shi ya je can kuma an turo su daga abuja domin tabbatar da cewa da yaran nan an same su cikin rayuwarsu da lafiyarsu ba a ƙarshe gwamna matawallan maradin ya kuma yi kira ga al'ummar jihar da su kwantar da hankalinsu su yi haƙuri gwamnati za ta iya bakin ƙoƙarinta ta ga ta ceto waɗannan yara ina kira ga al'ummar jihar zamfara a ci gaba da addu'a za mu ci gaba da ƙoƙari na kariyar rayuka al'umma da dukiyoyinsu wanda sani wannan abu shine na farko a wannan gwamnati matsalar tsaro a najeriya ba zamfar ɗaya ba ce ko ina ga ta tana aukuwa abu ne wanda ya shafi kowa kuma sai an ce gaba da addu'a domin allah ya kare mu domin baka san inda za ta same ka ba kuma ma allah ɗauki sautin wurin shi domin ganin cewa mun samu sautin, sannan mu tsarkake zuciyoyin mu ko mu yi don Allah mu bari don Allah amma yana tabbatar mai jihar Zamfara Allah da gwamnati mu za mu ci gaba da kokari Allah da har lokacin da aka gano su kuma har lokacin da suka dawo inda ya waɗannan hare-hare da ke zuwa akai-akai nan da can ya sanya gwanonin jihohin arewa tare da sarakuna da ke shugabantar majalisar sarakuna na jihohin suka yi taro a birnin kaduna gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari shine shugaban kwamitin tsaro na gwamnonin ya kuma yi man bayani shi wannan taro makasudin shi abu biyu ne babban bangare shine na tsaro na biyun ma babban bangare ne tunda yana da alaka da wannan maganar tattalin arziki na jihohin arewa da rashin aikin yi wanda a arewa ta kanta Magana tsaro ita fi ɗaukar dogon lokaci domin ita ta shafi dukka wannan al'amura da ake fama da su babban abin da muka tattauna kenan ko muka samu matsaya domin shugaban kasa ya turo da chief of staff shugaban 'yan sandan ciki wato dss ya zo da shugaban ainihin 'yan sandan najeriya ya zo da kuma minista mai watsa labarai sun zo sun ɗauki musamman abubuwan da ake cewa halin da ake ciki kuma da matakan da za a ɗauka wajen maganin wannan fitina magana tattaunawa ko ma wani salo ka ɗauke ta ba wanda ya ce ka'in da na'in ya rufe ta to amma a yi ta da wanda ya kawo kanshi don shi. kuma abin da nake cewa mutanen nan wanda suka fi addaba makwabtansu to idan makwabta da makwabta suka zanna lafiya ai wani ba zai zo ya ce ya ba faɗa ba to saboda haka akwai buƙatar waɗanda duk suke jin za su ba abin nan to su daina kaiwa makwabtansu hari su daina kwasan masu iyali su daina kwasan masu dabbobi su daina kashe su kuma su daina hana su noma gonakinsu in aka samu wannan a wa'annan ƙauyuka da dazuzzuka ai ba za ka ga sanda ba za ka soja mutum da da ake zanda lafiya akwai su wannan tsaka mai wuyar da yankin arewacin najeriya ya shiga ya sanya malaman addini karkashin jagorancin dr ahmed gumi suka ziyarci dabar mahara a wasu daga cikin jihohin arewa maso yamma suka yi masu wa'azi tare da neman sulhu don a kawo ƙarshen wannan lamari na kuma tambaye shi ya ya ga lamarin gaskiya muna ganin fa'ida kwarai nan take duk lokacin da muke magana da su wayannan mayakan da kuma sauraren su da abubuwan da yake suke so a yi musu da kuma nuna kwaɗayin su na ɗaya su koyi addini kuma su ajiye wayannan makamai su shigo cikin jama'a wannan abun farin ciki ne wanda kuma bishara ne gare mu duka cewa in an ci gaba da wannan tattaunawa da su da kuma biya musu bukatu muna fata wannan abun zai zo zuwa ƙarshe. To na ganin cewa ku ba hukuma ba ne domin kila akwai wasu bukatun da suka gabatar maku wanda yake sai dai mahukunta ba sani ba ko akwai kiran da za ka yi ga tan gwamnatin tarayya. Eh ai daman duk abin da suke nema tare da mahukunta ne wato muna kiran mahukunta yanzu kasu bari wannan kofa da aka samu aka bude na sulhu su bari ta kulle domin mutanen nan domin an kira su ne ta fuskan wato addini da yake duk mutum da yin an ambatar mishi Allah kuma ya ji tsoron Allah to yakan sassabto to muna ganin hukuma ta yi kokari ta shigo a saurare su a ga abin da ya kamata a yi musu a yi musu amma dai tun da jihar sun dauki makami kuma suna shirye su ajiye shi ya kamata hukuma ta wayoyin su da ido na rahma a duba a gani yadda za a yi sulhu a sasanta tsakanin mutane duka Babban abin da yake damun talaka shine biyan kuɗin fansa, a sai da kaddarori, a yi karo-karo cikin dangi har ma a fara yin bara idan kuɗin ba su cika ba. Kamar da yadda wannan dattijiya ta yi mana bayani Suna na Hajiya Gambo. ta ce aka ɗauke a fitar da kwatas da ɗanta a cikin gida. Wa'annan mahara suka same su cikin ɗaki da daddare suka tafi da su. Mata ba ta da miji, marayu ne, ba mu da ƙarfi. To muna roƙon ita gwamnati su rika taimaka mana ko da jaje da ala kyauta. muna kira ga gwamnati dan Allah ta rika taimaka ma marasa karfi waɗanda ake daukewa eh, Wasu ne suka taimaka muku aka an sota? Mutane suka taimaka Shi ka wannan matashi mahaifinsa ne aka kashe a lokacin da ya je ba da agaji ga makocinsa da mahara suka harbe shi. Ni ne mai suna Musa Mati sai na wayo wani na neman taimako shine sai babanmu da wata mata da ɗanta suka fito domin su kawo ɗauki ya buɗe kofa shine su suka ɗauki shi da bindiga suka mai biyu? ta yanke shi ya fadi mu sai suka koma cikin wancan gidan suka ɗauki mata ɗaya da wata budurwa da kuma wani magidanci suka yi garkuwa da su suna can sun tafi da su an yi magana da sun ce wai miliyan ɗari amma shi dai wannan babu mu lokacin shi yayi muna kira da federal government a yi kokari a ga yadda za a fito da wannan mu ko za a zai da kan dukiyar da muke da ita a nan gida gaba ɗaya tare da yan ba za a iya fitar da wannan abu ba. mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga gwamnan katsina honorable ibrahim ahmad ga abin da ya ce mai girma gwamna yana jajinta kuma ana ɗaukan matakai na ganin cewa an kawo sun ga waɗanda mai ta shafa kuma in allah da gwamnati za ta duba ta ga ya kamata yi amma babban kiran da muke shi ne jama'a dole sai mu haɗa kanmu mun kwaci kanmu daga wannan fitina Sani Shabu Malafashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar kwara United ta sake ɗarewa saman teburin gasar League ta adin kwararru ta Najeriya bayan da ta yi nasarar dokewa Wolves mai 'yan wasa goma da ci biyu da nema. wannan nasarar ta daga kungiyar ta kwara united ya zuwa maki 25 tare da tazarar maki biyu tsakaninta da kano Pillars mai maki 23 wadda ita kam ta sha kashi a hannun da kada da ci uku da biyu a birnin oyo ba wadda ta yi kunnen doki da jigawa stars ba ci ko daya a kaduna ita ce ta uku a tebur ita ma da maki 23 'yan sanda a kasar spain sun kai samaniya a kungiyar kwallon kafar barcelona inda suka kama wasu manyan jami'an kungiyar oscar grau da kuma roman gomez ponti jagoran lauyoyin kungiyar haka kuma an cafke tsohon shugaban kungiyar ta barcelona joseph maria bartomeu da na hannun damansa jaume masfara an kama jami'an ne bisa zargin tafiyar da lamuran kungiyar ba bisa ka'ida ba aikata ayyukan cin hanci da rashawa da kuma wawure kudaden kungiyar bayan da suka biya wasu kudade da kadan kadan domin kaucewa dokokin kula da hada-hadar kudade na cikin gida. wannan na zuwa ne kuma a daidai sa'ad da ake ci gaba da gudanar da bincike a kan badakalar kudade ta kungiyar ta barcelona inda ake zargin jami'an kungiyar da kaddamar da wani gangamin bata sunan wasu 'yan wasan kungiyar na da na yanzu kamar lionel messi gerard pique pep guardiola da sauransu waɗanda suka soki lamirin yadda batomi ya tafiyar da lamuran ƙungiyar batomi da sauran jami'an hukumar sa ta gudanarwa sun yi murabus daga mukamansu a 'yan watannin da suka gabata sakamakon cece kucen da suka taso. To sai dai batomi ya daɗe yana musanta zargin almundahanar ta basa da aka kwashe tsawon watanni goma sha biyu ana bincike a kai. A wani labarin kuma mai fatan kasancewa sabon shugaban kungiyar ta Barcelona John Laporta ya lissafa da kocin arsenal mikel arteta a zaman wanda zai maye gurbin kocin kungiyar ronald koeman laporta ya bayyana karar cewa yana ra'ayin koeman ya ci gaba da zamansa a kungiyar to amma ya ce in ma wani abu ya sa ya bar aiki a ƙashin kansa ko kuma kungiyar ta kore shi to yana goyon bayan kocin na arsenal da ya maye gurbinsa tuni dai da laporta wanda tsohon shugaban kungiyar ne ya bayyana waɗanda zai yi aiki da su idan ya sami lashe zaben shugabancin kungiyar da za a gudanar a cikin watan nan Hukumar shirya gasar Premier ta Ingila ta fitar da sanarwa inda take bayani akan dalilin daukar matakin hana kungiyar Manchester United bugun penalty a wasan gasar da ta fafata da Chelsea a jiya Lahadi. a rabin lokacin wasan na farko ne dan wasan united marcus rashford ya buga kwallon da ake hasashen ta taba hannun dan wasan chelsea callum hudson odoi to sai dai haka ma ana ganin kwallon ta taba hannun dan wasan united mason greenwood bayan taba hannun hudson odoi an kira alkalin wasa stuart atwell domin ya yi nazarin hoton bidiyo inda daga bisani ya yanke hukuncin cewa babu bugun penalty hukumar ta shirya gasar da ta goyi bayan matakin alkalin wasan wanda ta ce ya yanke hukuncin ne bayan kara nazarin bidiyon inda kuma ya kafa hujja da cewa dan wasan na chelsea mai daga hannu ya tunkari inda kwallon yake ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gai da na sanyin na. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To Sarfino a takaice a yau Litinin Iran ta maimaita kiranta ga Amurka ta ɗage mata takunkuman da gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump ta ƙaƙaba mata domin sake shiga tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. a wani taron manema labarai a birnin tehran a yau litinin mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id khatib zadi ya ce inda gaske amurka take neman sake buɗe tattaunawar yarjejeniyar nukiliyar, hanya na nan a fili amurka ta ɗage takunkuman babu zancen ɓata lokaci a wannan hanya wasu bayanan majalisar ɗinkin duniya sun nuna ƙasashen yankin sahel sun fi yawan aurar da ƙananan yara a duniya inda sama da rabin matan yankin ake aurar da su kafin su cika shekaru goma sha takwas wakilin muryar amurka a burkina faso henry wilkins ya ɗauko labarin wata da aka taɓa mata a wurin wuri da ta guje wa mijinta mai shekaru hamsin da hudu wanda yanzu ta zama abin koyi ga mata da suka kubuta ga irin wannan auren a yau litinin shugaba ausan ce ta bayyana gaban kotu wanda shine karon farko da ta fito a bainar jama'a tun lokacin da aka kama ta tare da sauran manyan jami'an gwamnatin ta farar hula bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin a ranar 1 ga watan fabrairu lauyan suci mai shekaru 75 a duniya ya ce shugabar tana da alamar ƙoshin lafiya yayin da ta bayyana a kotu ta bidiyon yanar gizo a nefita babban birnin ƙasar. to masu sauraro baki ɗaya abin da ya ke kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau amma kafin mu sallama muna mika saƙon ta'aziyya ga iyalan alhaji usman wali banza wanda allah ya rasuwa ɗazu da yamma kuma aka yi jana'izarsa a garin banza ta jihar kebbi allah ya gafarta masa ya kuma kyautata namu ƙarshen. sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya kuma keri da ita na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.